hada asusun banki tsakanin ma'aurata wato joint account shine maudu'in da mu tattauna a shirin mata a yau na wannan lokaci tare da ni da 'yan uwana wanda muka saba tattauna maudu'ai a wannan tebur masu kallo assalamu alaikum assalamu alaikum da kowa ya shigo lafiya to sai dai kafin mu shiga cikin shirin namu eh. bari mu dan yi duba akan mu na jarida kamar yadda muka saba mm. inda za mu dan yi tsokaci akan wata mata a jihar akwa ibom da ta sa aka yi garkuwa da mijinta hmm. akan dalilin cewa yana ƙaurace mata ta hanyar kwanciyar aure hmm. to amma ba a nan ma gizo ke saƙa ba hmm. abin da ya sa shi kan shi ya fashe bayan an kama su saboda da aka yi wannan garkuwa da shi kuma aka karbi kuɗin fansa miliyan biyu sai ita wa'anda suka haɗa bakin ba su ba ta kasanta ba eh. sun ci amana to <laughs> yau ga babbar cin amana ita da ta yi ita ce ma babbar cin amana <laughs> a to ai kin san aka ce me yin kin san ce me yin abu baya son amai ba shi yasa aka ce wai <laughs> wanzami bai san jarfa ba eh, to wai gaskiya ni da ta da ta garkuwan da shi eh to menene menene mafitar ai ba ban ga mafitar ba to ai shine kuma ma bayan nan ni zan yi duba kan abu guda biyu mm. ni a har kullun ina mamaki in a ce wai mace kin yi kin yi amfani da wani abu don ki karbi kuɗi wani abu wajen mijinki musamman ma mm. dai kuɗi sai ga mu mata muna da wani abin da ake ce mai power wanda ke kaɗai kike da shi within yourself sannan kuma aka ce mai ɗaki shi sai da yake mai yoyo kina da duk wani abin da zaki iya karban abu a wurin mijinki ba tare da kin hada da wani abin da zaki tona kanki a sai duniya ta jiki ba mm. sannan kuma na biyu sai in ga kaman ya kamata gaskiya yawan kidnapping din nan da ake fama da shi yanzu a daina in an kama an kidnapping a daina hira da mutum a ji process din da ya biye wannan abin saboda ni na ga kama ana ba da tips mm, wanda zai yi nan gaba mm, why not kawai idan an kama ka ya zama na an kama ka hukuma ta barwa kanta wannan wannan sirri ne na hukuma a kawai a matsayin an kama ka yi kidnapping an yi kaza kaza an hukunta ka kuma a fito a faɗa hukuncin da kai yawanci zaki ga an kama mutum ya kidnapping ko za a ce an kama shi ga yanda aka ga yanda aka an hira da shi karshe mm. ba za ki ji hukuncin da aka yanke a kansa ba to me mm. yasa kin ga kaman ya zama na an ba da chips ne he shine mm. abin da ya kamata a ji amma ba za a ji ba Allah ya sauka za a faɗi da aka kama amma ba za a faɗi ba za a faɗi hukuncin da aka maka maka ba to me amfani sa kuma ba shi yasa abun yake ƙara yawa ba hmm. gaskiya ne akwai matsala hmm. ah, to bismillahir rahmanir rahim gaskiya maganar eh, wato kidnapping abin ya ta'azzara kuma ya kai ma matuƙa yadda sai ki ga 'yan uwa suna hanyar a kama 'yan uwansu don na ga kes na wanda ya sa aka kama kanin baban shi wanda ya sa irin dai a cikin iyali yake ga mm-hmm. abin yana faruwa to amma Ah, kamar ita tunda magana muke yi teburinmu na kan mata ne mm-hmm. ah, ita sai a duba wani irin koke ne ya sa hate wannan tunanin don mu mata gaskiya idan muka shiga cikin ah, abu na soyayya ko kuma na iyali ko na abu wani zubin wasu sukan bari kishi ko damuwa ta ja su ta kai su wata hanya ta halaka miji ya ƙaurace maka wani hanyoyi za ka bi na jawo hankalinsa ya dawo kanka ku ci gaba da alaka ta aure yadda aka saba mm. maimakon kai tunanin wani hanya zan bi sai ka bari irin wannan tsananin kishi wata kana tunanin ko wata yake bi ko kuma wata ce ta janye masa mm. hankali kai ma bari ka wato hukunta shi take so ta yi da kanta kuma ta ci ba eh, ta sa kuma ba a ciri eh, ba kuma an zo an rasa ido eh, duk kwalliya dai bata biya kudin sabulu ba so ina ga abin da ita mm. wannan mata ya kamata ta yi shine mm. ta tuntuɓi masana ta tuntuɓi marriage counselors wanda za su bata shawarwari irin mm. ga hanyar da ake bi idan miji ya ƙaurace a dawo da shi <laughs> ba sai ta sha wuya ba ta san wani matsaloli ba ne gaskiya da shi ba a jikinta ne ma wata girma stress ne yake damun shi ai tun da wani ya <laughs> shigo ni wato kin gane na ɗauka daɗin tayi ne gaskiya saboda rashin wato kwanciyar aure din amma ni sai tunani na ya kawo wani guri sai na ce gaskiya ba wai shine dalilin ba dalilin dai a bambar kuɗi a jikinsa saboda inda dalilin ita da shi ne ni na ɗauka ita kaɗai ce ta garkuwa da shi a eh, ɗaki ka kama ta kulle shi a ɗaki ta ce oh, ba inda za ka sai ga ya ah. sai ga fansa da kin ga shi ne akan tayi ne akan kwanciya amma tunda ta hada da waɗansu hmm. a ah, to dama ba shi ne dalilin eh, ba na da sabon kuɗi Allah ne kyauta Allah ne shirin namu ga dangadan Hmm, masu kallon karku manta dai cewa kamar da muke gaya muku kullum duk wani abubuwan da muke tattauna akan wannan teburi mai albarka ya samo nasaba ne ta kwakwaran bincike da kuma namu ra'ayoyin da kuma life and personal experiences mu to shi wannan haɗaka joint account hmm. da ma'aurata suke yi hmm. illolin shi ne da kuma fa'idodin shi ne duk dole za mu duba tunda akwai wa'anda su sun yi kuma ya musu aiki mm. akwai kuma wa'anda ta dalilin wannan joint account din mm. zaman auren masu kiga ya ya samu matsala tunda an ce ai mm. kuɗi ba abin da bai hasala sosai yana ma kawo matsala tsakanin iyaye tsakanin ma'aurata of course tsakanin ma siblings ai baki sani ba ni gaskiya ra'ayina ba wai abu ne wanda ya zama mana ruwan dare ba mu a nan arewa mu a nan musamman arewa mm. ban dai san kudu ba mm. amma dai na san cewan ba wani abu ne wanda muke practicing din shi sosai sosai ba mm. eh akan samu ɗaiɗaiku wanda suke yi kuma kokun. ni wanda na sani gaskiya ba labari ne mai daɗi ba maganar gaskiya wato ba ta akwai wanda ya yi kyau amma mafi akasarinsu ba su ba saboda na ɗaya maganar gaskiya ka haɗa mace ta haɗa kuɗi da mijinta ma bai taso ba amma na yadda cewa mace ta bada da gudunmawa hmm. tun da yanzu mun shiga wani hali na hmm. tattalin arzikin ƙasa na yadda mace ta ba ni in ma za ta yi hamsin hamsin bai dame ni ba hmm. a dai taimaka masa saboda yanzu duk dukkan muna zuwa kasuwa abinda kika siye shi yau dubu uku nan sati ko kasauta wata ki koma kai wajen dubu biyar ko dubu shida saboda haka akwai eh, eh, demand din yayi yawa um, kaya sun yi tsada kuma albashin mazajen hadda na matan bai karu ba yadda dama albashin yake haka yake saboda haka yana da kyau kuma mm. kullum ina faɗa kuma zan ci gaba da faɗa cewa mata su dinga taimakawa su ma a nasu zamantakewan auren mm. amma zancen a ce mace ta haɗa joint account da miji mm. ban taɓa yarda da shi akan wata masalaha mai kyau ba saboda akwai wanda na san sun yi daga karshe sai tashi ta yi kano zafi ta mata sai gumel ta koma ta zauna saboda da aka haɗa kuɗin sai ta mata wayo sai aka karɓo aka kawo cek din sai dai aka yi signing ita da ah. shi aka yi signing aka ajiye kin ga ah, wayo na ɗaya kisan mata yawancin mata suna abu tsakaninsu da Allah in kika kawo abu they take it in good faith in kika ce to kin ga isainin nan um, ko da ba nan abu ya kawo zan yi tsakaninta da Allah za ta yi babu wani abu a zuciyarta hmm. to wallahi sai da ya kwashe kuɗin nan kaf kuma aure yayi Kano sai ta ta gare ta wallahi sai gumel ta koma to in na san waɗannan kesis din wallahi hmm. sun yi hudu ko biyar ni da ma ni da mijina ba mu ma taɓa wani tunanin a ce wai a yi joint account ba kowa nasa ike yi ka ci ka ci naka in ci wa ba ruwa ba ne. Mugun zama ne. Eto, eh a ba zama zama ne ake ci a tallan aikin ka ko <laughs> eh. dole ka taimaka. Gaskiya ne. Dole mace dole ne ta ba wai dole ba. Haƙƙi ne macen ta taimaka saboda yanayi amma eh. ba wai a haɗa joint account. Shi kanshi joint account din, ai wanda suka kirkiro shi ko kuma wanda suke encouraging ayi mm. ana ganin shi ne a matsayin kamar wani asusu. Eh dama ko wani adashi wanda idan gari yayi zafi ba za a dinga yawan cin bashi yawa da irin wani abubuwan ba. Ina sani. So ba kwa ganin cewa maybe ko wani abu ne da ya kamata kamar a dinga yin maganan shi kafin aure irin abubuwan da za a ce in mun yi aure za mu yi kaza ko ba za mu yi kaza ba gaskiya to ni dai gaskiya na so a ce dama tun ma kafin mu shiga cikin maganar gadan hmm. mun dan nuna wa masu kallon mu hmm. su fahimci ma menene ake magana akan shi joint account menene joint account abinda joint account yake hmm. nufi shine uh, idan an yi aure da mata da miji su tattaro kwansu da kwarkwatar su wato na kudade hmm. duk kudin da kake da shi da duk kudin da take da shi sai ku je banki sai ku bude account hmm. da suna daya mr and mrs wane hmm. matar wane da mijinta sun bude wannan account kuma shi wannan account yadda ake yinsa shine za a baki control wato kina da iko akan wannan account shi ma yana da iko a kai zai iya cire dubu ɗari ke ma za ki iya cire dubu ɗari kamar kuɗi ne ku zuba shi a koko ɗaya kowa tsakura abin da yake so a lokacin da yake so mm. to maganar da ake yi kenan amma duka sai sun sa hannu eh shin ya dace kuma hanya ce mafita wadda za ta taimaki iyalai su mm. yi kokarin ceton kansu daga matsalolin da ake samu na kudade magana da ake yi kenan mhm. to kuma idan kuka dauki tarihin shi kansa joint account din zaki ga cewa a inda ya faru mm. gaskiya ba a setting ne na mu baƙaƙen mutane na afirka ba yawanci turawa mm. sun fi yi ko kuma in ce mutanen da suka ci gaba sosai fiye da mu domin kin ga mu yanzu a inda muke ma mm. wasu ba su ma da account haka ne wani shi kansa account din ma dai ba aiki yake ba an matsa mai ya bude ana sa mai albashi a ciki mm. account din ma wani ba ya da shi so zaki ga cewa abu ne na ci gaba wanda yake yawanci masu ilimi da ma'aikata mm. sun fi samun kansa a cikin wannan halin kina samun albashi dan kina aiki mijinki yana samun albashi sai ku ce to bari mu haɗa albashin nan da shi za mu rika tafi da harkokin gidanmu mm. Mm. to magana da ake yi shine shin wannan haɗakar mafita ce ko ba mafita ba ce wani irin matsaloli take kawo wani irin kalubale ake samu idan an hada account din kuma shin ya ma dace a hada ni dai gaskiya a nawa fahimtar kuma da kuma abubuwan da na gani mm. na ga wanda suka hada account din ya tafi musu rayuwarsu ya tafiyar da rayuwarsu ta daidai kuma komai ya yi musu mm. akwai wata mata da na sani babban likiciya ce ah, albashinta babba ne mai tsoka sosai kuma mijinta ma babban ma'aikaci ne shi ma likita ne actually amma za ki ga duk lokacin da za a biya ta albashi cikin akawun din mijinta mm. yake tafiya mm. kuma suna zaune lafiya kalau amma kuma kamar yadda an ta halima ta faɗa na ga kuma wanda aka zuba kuɗin a akawun ɗaya mm. mijin ya kwashe idira su da ka suka dawo suka shiga cikin talauci karara masu kallo su dinga aiko mana da shawarwari da kuma abubuwan da suke gani ya kamata mu mm. tattauna to wannan maudu'in shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da masu kallo kuka aiko mana a shafukan mu na sada zumunta akan cewa ya kamata a tattauna domin ya fara shigowa cikin mm. nan arewa sosai to amma ni wani abin da ni sai nake dan ganin shi ma zai iya zama mana mafita ko da za a yi hakan idan za a yi joint account din why not sai a dinga sa wani kaso kin gane kar ya zama yanzu ko salon kike so kije sai miji ya sani cewa dan saboda ai zai ga alert ko kuma sai da sa hannun shi kafin ki zaro kuɗi ki duk wani bukata kuma kin san a cikin azamantakewan aure akwai bukatu wanda naka ne personal ba wai baka son miji ya sani za ka yi ko shi ma wani abin nashi ne fasinar ko mm. ya danganci yan uwan shi ko wani abokin shi yana neman rance duk irin wani abu kin ga kai ba sai ka sani ba mm. to ai kamar shi ma wani mafita ne in har za a yi joint account din sai ya zama na cewa karshen wata duk kuɗin da za mu sa sai ya zama ko kaman ko kashi hamsin hamsin mm. ba wai duka kuɗin da yake an nuna cewa joint account din aka yi shiga baki daya eh. ana samun matsala ana samun matsala so ga mafita a sami separate account eh, wanda za ku dinga sa amma ke shi kike gani Mm. to um, alhamdulillah mm. gaskiya ni um, maganan da antibinta ta yi mm. ina ga zan ɗaura daga gurin saboda dama da a ce na yi magana kafin ita abinda zan fara faɗa kenan kafin na na biyu kamar kuma yadda kika faɗa ana yawan turo mana abubuwa social media to gaskiya wannan yana da yawa ko ni an yi kwalin ɗin attention ina sosai akan wannan yes to amma kuma abin da yake faruwa shine akwai wannan joint account din na farko wanda antiminta ta yi magana a kai hmm. sannan akwai wani na biyu na biyun shine wanda za ku je ku buɗe ko biyu saboda wannan ina faɗin shi based on experience ne da na sani daga gurin wasu ma'aurata da aka yi auren sai suka je suka buɗe account din ina kamar yadda ake buɗewa idan za a yi aure a ce hmm. an gutsiri rabin sunan ki an ɗauko rabin sunan shi an haɗa ɗin nan hmm. to haka suka je suka yi sai suka buɗe account din da suka buɗe account din duk ƙarshen wata yana saka dubu ɗari tana saka dubu hamsin mm. to ƙarshen shekara sai suna lissafi wani ƙasa za su je za su je umara daga wannan kuɗin za su ɗauka sai shi namijin ya zama na ya ɗan yi tofin a kai hmm. ita ma ta yi tofin an kama hanya an tafi daga haka dai na gaya miki har irin tana iya haihuwa ma a ƙasashen waje to hmm. wannan dai da na sani na siyan ta ƙare alhamdulillahi kin san dai shi aure rai ne da shi hmm. to gaskiya sai suka rabu da suka rabu dama sun yi akan cewa ko da zai kara aure ko da za su rabu kuɗin da yake cikin wannan account din za a raba shi daidai ne mhm. to sai aka raba shi wannan kuɗin daidai kuma mhm. duk wani abin da ta saya ta dalilin wannan account din bai kwace ba saboda sun yi rubutu sun yi agreement based on wannan mm. to sannan kuma nima da aka yi ta kwali attention ina sai sa ni ne bincike akan wannan da ya hada kuma da experience din da na gani na mm. zahiri mm. wato shi wannan joint account din turawa ne suka samu kirkiro shi asalin shi an fi practicing din shi a kasashen da suka fi mu ci gaba mm. eh. to idan zaki lura ki ga wani abu in kika yi zurfin tunani zaki ga ko da ƙasa ne wanda suke da su ne ƙarshen talauci a duniya in kika je wannan kasan zaki ga akwai bature a garin kuma idan kika yi bincike sosai su turawan nan wasu ma'aikatan mu nan da kuma irin mu da mu da dai duka masu hannu da shuni mm. ba wai albashi suka fi mu ba suna da albashin su daidai gurgudu to abin da suke yawanci shine wannan joint account din karshen shekara za su yi amfani da shi za su ce za a je waje kaza za a biya kaza za a sa yaro a makaranta kaza wani bukata zai taso za a amfani kaza suka ce kuma in the other way akwai wasu mutanen da sun bukaci su bar rayuwar finance su private silence babu wanda yake sani to wannan joint account din nasu ne hmm. saboda yanzu account ɗinki yana nan private silence babu wanda ya san me ake ciki to amma akwai na account guda daya wanda kuma iyalanki suna iya sanin no kike depositin duk karshen wata sai suka ce amma kuma bai lalle zama cewa wannan kuɗin da aka yi magana ni da ke zamu hmm. dinga sa ba'a idan samun ki ya fi haka ko kin samu allowances zai fi haka a wurin aiki zaki iya saka kuɗin da ya fi wannan sannan yana rage faɗa a tsakanin ma'aurata sannan suka jaddada yana rage argument sannan suka jaddada cewa yana kawo shakuwa a tsakaninku idan dai za ku yi abin da aure rai ne da shi mm. yanzu in ana joint account rai din aure kuma ya halin shi ta yaya ake raba irin wannan kuɗin ai dole kin ga ya kamata mu yi aikin san dole ne aikin san ana rubutu take magana abin da na sani ni mm. dai ko dan experience ina a US na waɗanda couples din da na zazzauna da su bayan joint account da ake magana akwai savings account da suke da shi mm. ni ana wanda na sani shi suke using shi suke amfani da shi su je vacation mm. duk irin wannan duk shekara eh, shekara da za mm. suke saving shi ya kai ta kawo amma a savings account yake to me yiwa joint account but ni savings suka ce min to shi suke amfani da shi su yi tafiya to wannan ni shine na fi zama hankali eh. mm, na kuma suka ce yana rage ma yawan spending idan mutane suna yawan spending mm. kuma yawanci masu joint account yawanci eh. masu joint account ba wai duka kudin su suke saka a wannan account a da ba ji ba ni da na ga miki eh, akwai private account kike zancen in za ta sai kaza za ta sai kaza za ta sai kaza tana da nata yana da nashi amma akwai common Uh, um, account basket mm. common account mm. shine dai kamar dai kawai dashin cikin gida yawa actually kin gane mm. uh, mu yadda muke kallon shi uh, ba wani abu ne na musu ba a ciki abu ne wanda yake ai ba musu yake ba kowa yana faɗan no in general dai what i'm trying to say in general shine yawanci in aka ce joint account ma'anarsa shine komai da komai kwanku da ku yana ciki shine kashi na ɗaya kala kala ne eh, wannan number one kenan mm. sannan akwai waɗanda suke shawara cewa ai ko kai kanka ne ma za ka buɗe account ai ba mm. za ka buɗe account ɗaya ba kaɗai a ciki za ka yi kashe kuɗinka a ciki za ka sai manyan kadarori a ciki za ka yi tafiya za a ga cewa pressure ta yi wa account nan yawa an masa rubdugu to kai kanka ai ka bude savings account za ka bude current account so in kika lura da magana shi kansa wannan asusu da ake yi mm. za a tambayi menene financial literacy na mutanen da suke wato sanin ilimin yadda za ka mm. sarrafa kuɗi abu ne wani ilimi ne wanda duk iliminka ko kana da phd a wani mm. bangare na rayuwa ya kamata ka je ka nemi financial literacy ka san meye kuɗi taya ake sarrafa shi taya mm, ake mm. samo shi taya za ka inganta shi akwai mutane da yawa da abin da kawai suka samu shi za su kashe ba ajiya ba adashi babu target cha a shekarar nan ga abin da nake so ne a cibin so in kika dauki waɗannan mutanen da suke da financial literacy hmm. za su iya yin single account amma a tsakankanin su za su ce ok za mu yi asusu na tanadan kuɗi na rainy days abinda bature yake cewa ranar da ruwa hmm. zai zai sauka eh ba a san matsalar da za ta zo ba wannan savings ne za mu aji hmm. maybe kuma suna so su gina gida na kansu za su ce to bari mu buɗe wani account wannan shi kuma na wannan gidan ne da za mu gina so da haka in an ɗauki albashi ko kuma ka tara kuɗin ka in sana'a kake business kake abin da ka tara na sati ko na wata za ka sa a wannan account din sai ku shawara kaza za mu sa a savings kaza za mu sa a kuɗin kashewa kaza za mu sa na gina gida sai a ce kuna da wajen mm. account uku amma kowanne da amfaninsa mm. in kuma ba ku mm. yarda da juna ba kamar yadda kika faɗa sai kowa ya je nasa tanadin amma akwai account guda daya wanda a shi za a rika tafi da harkokin gidan to actually ba wai ko kamar rashin yadda ba misali kisa akwai matan da zaki ga suna korafi kan cewa su suna aiki amma kuma ba sa tsinana kan su komi mm. saboda albashinki in ya zo ko suna da joint account wasu ba masu da joint account amma kamar wani joint account ne ta bayan gida saboda in albashi ya zo za a tattara a bawa mai gida sai ki ga ko salon zaki je wai a sunan kana aiki kana samun kuɗin kanka amma ko salon zaka je sai ya sani sai abin da ya baka mm. Mm. kuma akwai matsaloli da yawa kin ga na rayuwa yanzu wani abu ma zai shafi yan uwanki wanda zaki so ki taimaka ba lalle sai shi ya sani ba mm. kar ya zama kaman ko yana masa alfarma ko wani abu to kin ga zaka so a ce kayi da naka abin da kake da shi ba tare da shi ya sani ba gaskiya kamar yadda ke faɗa da farko dai ina so masu sauraro masu ganin mu su san cewa akwai waɗanda mazan da ya kamata su zo kan teburin nan gaskiya to kuma sai yau suka tulo suka ce ba za su samu dama ba eh, ka zo a ce duk samun bakin yana wahala eh ka a ce mu kaɗai muke ce da idan yana da kyau a ce ba eh, a samu haka ne tunda waɗanda yawanci ma suka turo a tattauna din maza ne haka ne mm. to ni abin da nake so masu saura masu kallon mu su gane shine maganan ma account da ake yi in mm. kika duba a Najeriya mm. bincike ya nuna kashi goma sha uku ne kadai na mata suke da bank account so kin ga idan wani abu so ake a shigo da shi hmm. kamar yadda antibin ke faɗa ɗazu take cewa waɗansu ma ba su da account ɗin hmm. to ki dubi duk matan da muke da su masu ilimi amma a ce 13% kawai mata suke da bank account mai yiwa yanzu abin ya ɗan ƙaru hmm. amma dai wannan ƙididdiga 2018 ne ina jin aka yi bincike kai ko 18 ko 16 ya nuna cewa kashi 13 ne kawai cikin 100 mata suke da bank account to kin ga kuwa watakil aka dauko in aka duba the good side of wannan joint account din watakil zai sa mutane su bude account kisa aure zaman lafiya ake nema yes eh. to amma kuma ni gaskiya mhm. kamar yadda anti halima ta faɗa akan matsalolin shi yafi yawa mm. ke da hafsa naku ya zo ɗaya ban san anti binta ba amma ni mm. Mm. i'm saying it ko in future abu ne da gaskiya ban sani ba based on dai wa'annan ma'auratan da na gani ni abu ne gaskiya da ya burge ni in dai za a yi ba dai wannan first one din ba the second one din oh. wanda za a za a ba first one ba ban da first one a <laughs> ah, ah, ah. kin san kudi an eh. ce kudi fa kin san ba abin da bai sa a rayuwa i believe that amma idan dai za mu bude account ni da kai mm. ya zama na cewa zaka kawo kaza na kawo kaza mu rika sawa ya zama na duk bukatun da kake da shi mm. ina da shi za mu yi amfani ya zama na misali mm. muna da misali 500,000 mm. ka yi amfani da 300,000 in a month ni ba ni da wata bukata ban taba ba to ka sani ba shi kaci ni ma zan yi amfani da wannan kin gani ni ina ganin abun zan communicate wata guda wata ce baka da bukata a matsayin misali kin san na iya yiwa talima ce ke yanzu kai kana da eh. bukata a gidanku misali an yi haihuwa an yi aure an yi ni kuma lokacin ba ni da wata bukata to idan abuna ya taso mm. ka sani ni ma zan yi kin gane aini a gani na kamar yadda wayannan ma'auratan suka yi understanding ne sannan kuma kamar mm. yadda Hafsa kuma ta faɗa asusu ne na cikin gida mm. kuma taimakekeniyar ku ce saboda kuna tarawa kamar kamar asusu ne da zaki je ki yi a waje kika zo kina yi shi a cikin gida tare da abokin zaman ki kin ga wani abin ci gaba ne mm. amma ba ba wai the first one ba wanda za a ce dungurungun kin dauko kudin ki kun hada wannan ba zai san <laughs> wani abu ne a'a ba zai yi da wannan ba amma na muna cikin gaskiya yana da tasiri eh, imagine dai muna cikin wannan tattaunawar kawai sai a raina nake tunani nake kallon kamar irin wasu mazan suna kallon show din eh, eh. wannan topic inda da muke tattauna na san suna nan suna ta rusa dariya wato irin matan nan me yake damun su ni in debo kudi na gaba da yawa ai nake so ka ce dan dai <laughs> ba mu zo mun samu yanda muke so bane da bakon mu amma zaki ga yawanci mm. ba lalle bane mazan su bi bayan wannan abu wannan joint account ko ma da har za a yi sai ki ga su suna son su samu control amma maza ne ba za su yi da ba amma mata za su yi a wannan sai kuma suna last week bayan mun gama mm. recording wannan show din na je wani kanti a Kano ina siyayya sai na haɗu da wani captain na Super Eagles sai ya zo ya tare ne yake cewa na ji tattaunawa da kuke a mata a yau mm-hmm. to amma ni abin da nake so ku ɗauko ku tattauna a kai shine mata masu aiki suna da wani tunani cewa ai su kuɗin da suke samu na kan kansu ne za su kashe shi ne kakaf a kansu amma kai kuma miji abin da duk ka samu da ka san sa a eh, ciki. dama haka ne ai da haka wai shi abin da yake so mata su gane ai da mijin kuma bai baki izinin ki je ki aikin ba ina zaki samu kuɗin haki kashe a kai ai kullum da haka yana so mi wa mata ma'aikata magana cewa kuɗin nan da suke wa fa ya kamata ba za su bane su shi ne sai ce to ku yi eh, joint account ita ma abin da ta kawo ko ma ka kawo sai ce amma in ka yarda mu kira ka a matsayin bako ka za ka zo ka tattauna sai ce ai ni ba a Kano nake eh, zaune ba amma dai gaskiya ya roki cewa mu tattauna sai kuma na zo na ga cewa ai maudu'in ma da za mu mm, tattauna akan joint account ne kin ga ai shi yasa ni kullum a teburin nan ina faɗa mm. idan miji bai barki kin fita kin nema ba mm. ba za ki samu ba saboda haka ba abin da zai ragu a jikinki in kin kawo naki gudunmuwar kin tallafa masa in kin tallafa mm. masa ba shi kika tallafa ba kai kika tallafa Don saboda a gida za a yi 'ya'yanku za a yi wa mm. watakil da iyayenki da nasa mm. shi sa kullum ni nake cewa duk inda mace take ta dinga tallafa mijinta amma ni ban ci yanzu wanda yana nufin cewa monkey da work babun da shop za a yi kenan tunda ya ki dama kina aiki eh to sai ne ki tallafa da control yana da abin yana da ta cewa akan abin yana da ta cewa ba mm. what i am saying ai yanzu dukkan mu nan da ba a bar mu mu fita ba ai da ba mu ba za mu zo teburin nan ba wato ita an gane ta albarkaci abin da eh. kike sa samowa eh. albashinki eh. tun da ya barki ki fita in ya barki ba ba za ki samu to sai ke ma ki bada naki gudunmawar in ka wajen tafi da gida ai dama ba wai ba ai Allah ma bai dora miki ba mm. amma kamar yadda muke maganar zamantakewa mm. ai ana so a gyara zamantakewa mm. tsakanin mata da miji kuma ya bar kikin tafi kin nemo ba abin da zai ragu a jikin kin kika kata ki gudunmuwa kike ke ko ba kanki kika wa kika wa yara ki rage yawa to ai ina ki samun problem ke mata da yawa za su ce sai ma na kawo in nawa kaina ma ai na rage maka ah, wahala dan abin sinadarin girkin nan dan abin da da daddawa da su ba eh, zai kawo ba ai in kika dauki nauyi masa kin yi ba wani abu ne idan mm. kika dauki al'adar malam Bahaushe mm. gaskiya eh. in kika dauki al'adar malam Bahaushe da kuma sauran mutanen mu na Najeriya mm. musamman al'adance wannan abu ne wanda ba a san shi ba ba a san shi ba yawanci shi sa zaki ga masu ilimi sun fi ma maganar kin ga mu mata a al'adance hausawa aka taso da mu yadda ake nuna mana abin da kake da shi kada ma ka taɓa bari mijinka isa ne kuma ko da za ka kashe kuɗi a gida sai dai in bai sani ba amma kada ka taba kullum ka nuna mijinka a baka da shi ne kuma akwai wani al'ada na mata wanda ike musamman matan da ba su wannan al'adar ni a rabu da boko ba ni ma dai abin da zan faɗa wannan al'adar ce gaskiya a da can da mata ba sa ma aiki ba sa sana'a bari ku jin gaya muku eh, eh, a da eh, can da mata ba sa aiki ba sa sana'a kudin ce fa nan da kullun ake bayarwa da shi ake dashi shi ake gutsira ah, a wanda ayi dashi a gutsira a saka sha a dashi aka taru hmm. shi zaki dan shine wato tattalin arzikin ke kwana na gida duk yadda zaki dabaru in an baki dubu ɗaya ki cancana ki ce fa ne sai kin kokari ɗari kin da ɗari biyu ta ki ta kan ana yi kin hau eh. jeren kin kin fidda tasa kin jefa ɗari biyu nan asusun ki a cikin gida zaki ta kina jefa kina tarawa wannan kuɗin suka taru da shi ki rika ɗan siyo kadara shi ne ke kada da ta kira asirin mai ɗari siyo kwano saitin kwano ko saitin tasa ko kuma ki shiga adashi shi kansa mijin ya san kina yi amma ba zai ce miki komai ba saboda shi ne kaɗai tattalin arzikin ki da kike da shi ba aiki kike ba ba sana'a kike ba in ma kina sana'a sai kin ƙara da na wannan ɗan fa nan nan saboda haka shi kansa ran da bai da kuɗi zai zo ya ce wance dan Allah da annabi zai yan murya ke jiyan nan taki <laughs> haka ne <laughs> ki dan bani wani abu mana ayi ce fa ne so kin gane magana na joint account ko mm. za mu dauke shi a modern way mm. ko kuma za mu dauke shi a al'adance ana yi amma dai kamar yadda kuke faɗi mm. in an ce za a yi single account ɗin nan baki ɗaya yana kawo matsala middle ground ɗin shine mm. kai ka kawo taimako Eh, in ita ma mai nema ce amma mm. akwai matan da ba sa yin komai a zaune suke a gida kin ga su wannan sai dai a bude musu account a rika zuba musu kuɗin da za su tafi da harkar gida sannan mu musamman arewa mm. gaskiya ɗaya daga cikin mm. ɗaya daga cikin abubuwan da mu arewa ake cewa mun kafin mu ci gaba da tattaunawa da muke yi akan joint account bari mu zo sashen mu na faɗi ra'ayinka inda muke ɗan numfasawa a cikin shirin mata a yau to a yanzu dai muna so ne mu dan yi magana akan dakatar da 'yan ta sau 'yan keke na da aka yi mm-hmm. a kullum an sa musu curfew an sa musu lokacin farawa da lokacin tashi mm. a maimakon da da yanda koyaushe karfe goma na dare ba su wuce ba kuma da safen ma ni ko karfe takwas ko goma ne shi ma na safe sai dai shida ko akwai dai kayyadajen lokaci da aka ba shi lokaci eh. to kin ga mutane da yawa wasu suna cewa su hutaroro haka din ma da aka yi ya musu daɗi saboda yawan mm. wannan sace-sace nan da ake yi da soke-soken wuka da abubuwa wasu kuma yan adaiti sahun su kuma suna gani kamar dama yan sojan haya ne su wanda suke karba bayan magariba su kai har sha biyu su mm. kuma wannan ga sun dan samu dan tasgaro wurin samun na cefa ne to kin ga mm. idan kika yi magana akan wannan magana a daidaita sahun mm. kin ga na farko masu tuka a daidaita sahun iyalansa suna jin daɗi suna koma gida da wuri kin ga na biyu matan gida mm. sun ji daɗi sun ce mazajen suna koma gida da wuri kin ga na uku su kansu 'yan karota sun ce suna samun sauki yanzu idan suka fita ba su da wani tashin hankali da daddare kin ga na hudu Hmm. security personnel ɗinmu da suke yawo da dare suna cewa su kansu suna samun saukin jaraba da masifin da suke gani na dare hmm. kin ga na biyar duk wani abin da ake aikatawa tun daga lokacin da aka hana babur mai kafa biyu eh, hmm. mai kafa mai kafa biyu dai aini oh. mai mashin a caba kenan a caba eh. babu duk wani abin da ake aikata da dai da sau ake aikata shi sannan na shida masu adaidaita sahun su kuma suna korafi akan cewa sun fi samun sun fi samun da daddare sun fi samun kuɗi da za ta wata to ha da daddare a <laughs> ah, no ni gaskiya yakin gane abin da na eh. fahimta kuma shine eh. abun ma da ya kawo kayyade lokacin ai shine rashin zaman lafiya mm-hmm. da security issues da muke da shi shi ya jawo ma aka kayyade kuma akwai akwai wato abubuwan da suka faru wanda ba daɗi hmm. duk waɗannan abubuwan da aisha ta lissafa wato amfanin da aka samu ne amma akwai kuma kalubale da aka samu kamar yadda kika faɗa wasu sun rasa hmm. aikin su sannan kuma akwai waɗanda aikinsu yana wuce karfe goma kuma ba su da abin hawa kin ga an saka su a cikin damuwa so kin ga wannan larura ce ta same su ba abin da za a iya cewa sai dai Allah ya kawo lokacin da za a samu domin shi ci gaban al'umma kasashen da suka ci gaba idan kika duba mm. akwai garuruwa da zaki je a kasashen da suka ci gaba wallahi da musamman yanzu new york in kika dauki garin new york babu bambanci tsakanin safiya da dare abin da duk zaki in fa na ce new york ma mutanen mu hausa ba za su gane me nake nufi dan ba kowa ne ya je new york ba mm. bari in yi amfani da birnin maka mm. in kina birnin maka babu ruwanki da rana ba ruwanki da dare ba mm. ruwanki da safiya ko yaushe kika fito duk suna da tsaro akwai na da dare duk inda kike so duk abin kike so wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake duba a ce wannan gari ya samu ci gaba ya zama ya bunƙasa sosai so da haka wannan ba wani abin murna bane abu ne na ajajanta kuma mai addu'a cewa Allah ya kawo mana sauyi kin ga su kansu yan karota mm. Mm. sun suna maganin cewa yanzu wato fitintunin daren nan ya rugu sosai babu ma mm. Mm. duk sace-sacen waya da yankan wukan nan da mm. karya doka yanzu duk babu saboda saka amma kullum ni ma kamar yadda antibinta ta faɗa akwai wani program da muka yaran da suka kai karfe tara da rabi a gidana sai gidajensu muka yi waya mai miji mai mata aka ba su haƙuri saboda ba za su iya fita ba wacce ta fita ba ta kai gida ba a ranar sai sha biyu irin ya gota din nan ya ɗauke ta suka je suka ci karo da 'yan sanda sai wani daji ya yi da ita nan ya suka fada a mashin din ta tashi ce ta gudu har ta kisa gida so kin ga akwai akwai matsaloli akwai waɗanda suke din gaskiya karfe goma amma ni ra'ayina Allah da za a ce ma a rage daga goma a koma tara zan fi so saboda fitinan da muke gani akan yan adidas waɗansu dan zan ce waɗansu ba ce duka wato hafsa da suke yi yana da yawa mu koma mm. kafin ki eh. koma maudu'in ki ina da mm. wani dan abin da zan kara akan <laughs> eh. wannan magana da antalima ta yi na ƙarshen nan eh. gaskiya ne muna ganin fitintunu da yawa akan yan adidas sau amma kin san da aka yi kira kamar yadda kika faɗa din shawarwari kamar yadda aka yi kira akan cewa idan za a rage adidas sau sai hukumomi ta ba da shawara akan cewa ba wai ci baya aka samu ba ci gaba aka samu a rage a daidaita sahun ake so a rage saboda yana kawo har matsala a iskan da muke shaka saboda yawan a daidaita sahun yana ba da problem a lafiyar mu da zama wannan shi kansa a daidaita shi kansa ya nuna cewa mm. tattalin arzikin kasa ya lalace in dai za a dinga ganin mashina da su a daidaita yayi yawa tattalin arzikin sa ake so wannan sai dai a kawo raguwar sa Allah ya ba mu lokaci da dama ka amfani da sai mu nemi ya yawun a daidaita sau su zo sai a ƙara tattaunawa da kuma yawun karota da yawun karota da yawun a daidaita ina son a jaddada cewa ganin ma yan a daidaita sahun mm. to ya nuna cewa tattalin arzikin ƙasa ya ba motoci babu bari mu koma cikin maudu'in da mm. muke tattaunawa inda muke magana akan joint account a nan fa mm. muke da muka dan je hutu eh. ya yi binta kin ce akwai fa'idoji eh. amma kuma sai kuma na gaji halima ta dan numfasa ta yi eh. to me ah, ne fara jin fa'idojin na babbar fa'ida ta mm. joint account shine idan sababbin ma'aurata musamman 'yan boko mai yanzu da kowa yana aiki miji na aiki mata na aiki mm. shi joint account hanya ce wadda za ku gudu tare ku tsira tare mm. ke kin san abin da mijinki ke ke samu shi ya san abin da kike samu kun hada karfi da karfe mm. family din ku zai zama na yana da karfi abin da za ku kashe alal misali kun yi list a watan nan ga za mu kashe dubu hamsin a abinci mm. Mm. da mijinki ya ga kin je kin sai abu ya wuce dubu hamsin nan zai kira ki ce hafsa ba dubu hamsin muka yi da ke ba ba za ki fa wuce hamsin din nan ba za ki dawo amma in ke kaɗai kika sa kuɗin a gaba kike ta kashewa shi wato kashe kuɗi yana bukatar ka samu wani control hmm. wanda in kai kaɗai ne aka zuba mai za ka aje miki miliyan goma ke kaɗai ki adana wallahi sai ki kashe su amma akwai wani wanda zai ce in mu tsaya iya nan in za ki nisa sai i jawo ki shi ma in zai nisa sai ki jawo shi za ki ga cewa kun iya tafi da harkar kuɗi kuna ba wa ku control hmm. measures na wannan to amma babban ma amfaninsa shine ne hmm. idan allah ubangiji ya kawo sauyi na rayuwa mm. ko mutuwa ko ciwo domin ni na gama ta da ta auri biloniya ba wai miloniya ba biloniya wanda yake miliyan dubu dubu ne a mm. cikin dukiyarsa to amma shi kawai ko me take so zai yi mata amma ya ɗibi zunzurutun kuɗi ya bata ne ba zai bata ba sau da haka ba ta ma da account ita amma mota irin motocin miliyan 100-200 din nan take hawa duk inda za ta a ƙasar duniya zai je da ita zai kai ta komai take so za ta siya amma komai yana cikin account din shi kuma suna da 'ya'ya daga ranar da ya mutu in ban da 'yan canji da suke gida kuɗin da ya aje a gida ta kashe ba ta da ko kwabo na kanta ba ta da account sannan abokan business din shi suka yi dabara suka sace kuɗin kamfaninsa ke daga karshe dai talakawa suka dawo aka bata da raisin din yaya so kin ga inda a ce ko da ba duka sa ba da ya eh, buɗe mata account na family ya bata kin ga da ita da 'ya'yanta ba za su shiga wani hali ba so da ka yana da amfani sosai single account din sannan before kai tunanin wai za mu mm. shiga account mm. abin da nake so mai biya ji halima za ta iya dorawa a kai wani irin family kuke da shi monogamy ne ko polygamy mm, mace ɗaya ne ko mata uku in ba da mata nawa za ka yi jan wani irin ma family kake da shi bari mu dan kara dauka wani hutu muka dawo hajjiyar ke da aisha maji ko kuma kuna ganin mm. fa'idan abun ko kuma illar shi masu kallo wannan tattaunawa namu dai na yau gaskiya yana cike da annashuwa da kuma ilmantarwa <laughs> to ni abin da nake so hada da shawara haka mm. akan maganar da atibinta ta faɗa mm. ni na san akwai maza da yawa da ba su san nawa ne albashin matansu ba mata ma kuma haka da basu san eh, nawa ne na mazan su na maza eh to amma yawanci aikin ga maza ka san su hidindimu amma wallahi ba sa aikin sa akwai mazan da suke sa ido akan abin duk da mace take samu sun ma fi sa idan to amma akwai maza da yawa da na sani in kina magana da su za su ce miki wallahi ba su san ma me mata su take take samu ba yawwa to ni gaskiya shawarar da zan bayar um, idan ke kadai ce matar baki san ko zai ƙara aure ba because wato ni matsalar da yake hanguwa in kuka yi joint account daga sanda ya ce zai aure ko yana da niyyar yin aure to duk a nan gayya za ta abu kuma kin tsaye eh, kuma kin san namiji ba za ki tutse shi ki ce miki alkawari ba zai kara aure ba yawwa ko ya miki alkawari ba duka ne za su yi alkawarin nan su cika ba wallahi in yi miki alkawari sai ya ce miki kaddara ce haka ne <laughs> ko ba yanda kin gani saboda haka ni shi sa a kullun magana joint account nan dama mu bai zama mana ruwan dare ba yanzu ne wata ake ta so kin gane hmm. an saboda an ga tattalin arzikin kasar nan yanda ita barbare um, wahalhalu sun yawa ake tunanin ai joint account din hmm. in za a yi aiki yana da kyau kowa ya rike amana amma gaskiya zai <laughs> amma amma amma na dakata a nan an <laughs> da amma ta uku an da to ni kuma zai tashi da wajen amman kin nan sau uku <laughs> kin san ko <laughs> hmm. ni gaskiya har ga Allah ina hmm. eh, ƙara jaddada akan wannan na na second joint account din nan hmm. gaskiya to me wanda kowa zai lakata yes to me gaskiya eh, yana ƙara danƙon zumunci ba za a wayo yana a ba zai ba zai yi ba babu yanda za a miki wayo saboda na ɗaya ni a gani na abu ne da ya kamata an samu kyakkyawan fahimta kafin a buɗe shi kuma abu ne da yake kawo tattalin arzikin ku ya ci gaba duk wani abin da kuke tunanin ba za ku iya ba za ku yi shi misali in haya ne za ku biya hayar ku tare za ku yi ah, bills in asibiti tare za ku yi shopping din kayan abinci tare duk za ku biya kuɗin makarantar yara tare duk dai wani abin da dan adam yake yi na yau da gobe wanda necessity abubuwa ne wanda mm. sai ka neme shi za ka yi rayuwa da shi mm. yana ka ci gaba to amma ta ya za a samu wannan ci gaban shine ta hanyar maza musamman mazan mu ne yanzu ba na da bane ba mm. ƴaƴan mu ne yanzu ba na da bane ba kazalika matan ma ne yanzu ba na da bane ba dole sai ka bar matanka ta yi samu abin yi in ya zama da mace tana da abin yi to an aka haɗa hannu ana guduwa tare a tsira tare wannan joint account din yana da matukar muhimmanci musamman ma da yanda na faɗa a wa'inda na gani mm. gaskiya an samu ci gaba ba kaɗan ba to mm. shawarar da zan bayar shine kafin a ɗauki shawaran ko a yi joint account ko ba a yi ba ko kuma a yi family account wanda mm. kawai na, na tsarabe-tsaraben gida za a bi mm. uh, za ka yi la'akari da abu uku ko guda biyar na ɗaya shine shi mijin naka wani irin mutum ne mutum ne mai ra'ayin mace ɗaya ko mai ra'ayin mata biyu ko mai ra'ayin mata hudu ko mai ra'ayin auri saki ko mai ra'ayin kawai shi dai mace ba komai bace ba ma bata ma isa ma ya zauna ya shawara kuɗi da ita ba kawai abin ta ya bata ya bata ta haƙura kawai hmm. shikenan sai ka duba ka ga wani irin miji ne sannan na biyu account din ma kansa ma kina da shi ko baki da shi idan baki da shi ki san cewa a matakin ci gaban rayuwa kina baya hmm. domin abin da yasa ake cewa arewa a ƙasar Najeriya mu ne muka fi kowa talauci ba wai talauci ne muke da shi ba rashin bank account da zai nuna kowa me yake da shi so in baki da account ko family ɗinki ba su da account ku je ku buɗe ko naira dubu goma ce kuke da ita a wata ku saka ta a account a san muna da wannan arzikin sannan na biyu kuma shine wani irin family structure kuke ƙoƙarin yi yana da niyyar kara mata ko ba shi da niyyar kara mata sannan na uku kuma wani irin society ne muke da shi mm. alal misali kamar yadda anta halima take ta jaddadawa a matsayinta na uwa da kuma ita kokarin ta ga ta kare haƙƙin ya mace idan har kuka yi joint account idan kuka rabu ko kuka zo rabuwa abin allah ya kiyaye ya za a fitan miki da haƙƙinki kin ga a wasu ƙasashen da suka ci gaba idan aka tashi rabuwa za a kayyade masa abin da zai baki duk mm, wata mm. sannan za a kwatan miki gidan da kuke ciki a ciki zaki zauna shi zai fita sannan dukiyar ku gaba ɗaya za a raba ta bi a baki rabi a bashi rabi amma a wannan society namu wannan al'umma da muke ciki al'umma ce wadda idan mijinki ya sake ki a mm. ranar da ya sake ki sai kin yi kukan kare dangi sosai sai kin yi kamar zaki mutu hatta danginki a ranar za su iki duk arzikinku ku saboda haka ki yi tunani ranar da ruwa zai fara zubowa ta wani rami a ɗakin ki kina da wani ɗan abu da zaki dafa ki rufa kanki asiri kafin ki fara tunanin joint account ni shawara ta kenan to gaskiya ni ma dai shawara na duk ba zai wuce <laughs> haka din ba amma sai dai ni na fi karkata don ko a ma akwai wani shiri da na ji a rediyo mm-hmm. inda aka gayyaci mace da namiji aka mm-hmm. tattauna abu shigen irin haka din mm-hmm. inda shi ma kan namijin bebi bayan yin na ɗari bisa ɗarin ba shi ma ta gefen aisha ya tsaya mm. ya ce don shi gaskiya a yanda ma ya san kanshi shi fa ba zai tattara albashin shi ya sa a cikin account <laughs> shi cewa ba shi bai yadda ma matar shi ma ta san mm. nawa yake samu ba inda muka zauna muka yi magana akan cewa zan dinga kawo dubu ɗari kowane wata ke ma ke kawo dubu saba'in ko dubu ɗari ke ma kowane wata ya ce wannan shi zai yadda mm. don ba haka ba ya son a dinga mishi lissafin albashin shi ma tun kafin ya karba don tayu shi ma yana da wasu hidindimin da yake so ya yi kuma kin ga a wannan hidindimin za ki sa hada su irin karin auren zai iya yiwa yana da ra'ayi mm. so in yana wani tanadin shi kin ga ba zai iya juye miki kuɗi duka ba kuma su mu ma kanmu mata ya kamata mu dinga kokarin tallafawa din kamar yadda kika faɗa amma kuma mu san kuma yadda mu ma za san me muke ciki saboda duk sanda rana ya ɓaci mm. ko babu ma mutuwan miji akwai rabuwan aure ko babu ma rabuwan aure ma akwai kawai ranar da rana za ta ɓaci akwai lalura iri-iri mata da yawa za ki ga suna complain lokacin da wata lalurar rashin lafiya ta same su mm. ga mijin kana da shi amma kuma kai zaka je kana fafutukan samun kuɗin magani ko kuma yadda zaka biya kanka kuɗin asibiti ko ciwon yara ma idan kana da yaro wanda irin suke da laluran da suke da wahalar maneji su wani sikla din nan ki ga miji in yayi na marmari shikenan kuma yawa duk ke sai a baki da shi to duk irin wannan abin kin ga ya kamata duk mu dinga sa shi a cikin namu tsarin kuma yanda in ma zaka yi din sai ka sai da zaka tattala kamar yadda kai magana yanzu ni ina rasa magani dalilin da zai sa ni dai a nawa tsarin ban san mm. dalilin da yasa dan ka aure ni ina matsayin matar ka ni kadai in yi tunanin duk wani abin da zamu yi da kai wai a lalle ilalle kamar alkawari ba za ka kara wata ba ko kuma ni ina ga wannan gaskiya wani tunaninki kike tsukiya waje daya saboda dalili ba za ki faɗa da abin da Allah ya ce ayi ba na ɗaya kenan na biyu ko ba za ki faɗa da ko ma ba wannan ba ra'ayinsa ne zai iya cewa zai kara. kuma ba za ki hana ba za ki hana ba to na menene za ki rika tunanin wai ke dai kin aure na biji ke kare kina tunanin ke kaɗai za ki tabbata ko misali a ce dan an yi uh, gidanku ita kaɗai ce ke ma ki ce sai ke kaɗai ce waɗannan daban rayuwa kowa da tasa kawai mata ni a kullum abin da nake so mu gane ki sa wa ranki cewa ke ce kuma ba wanda ya isa ya canza ki amma fa ke ba ki isa ki canza wani ba shine mutum kullum yana iya wayan gari ya canza kuma ba yanda zaki da shi to in kika tafi a wannan tsarin sai ke kanki ki ji daɗi wannan shine daidai dan magana ma ki bude joint account ki ce sai an eh, tattaro komai an sa miki ma wannan magana ne yasa ni na tuno da nake wa anti binta magana dazu mm. akwai wani um, kamfanin waya da aka yi kamar yadda kika ce din me kin san mu ana ta wai mu muna haukan a ce mata to mu dai muna nan akan bakanmu ta kare 'yancin mata duk inda mace take mm. in aka samu matsala bi izinillahi ta'ala sai mun bi sai mun kare wannan 'yancin in Allah ya yarda. Mm. to alhamdulillah ba da mun so ba sai dai duba da yanayin lokaci masu kallo mm. a daidai wannan gaba zamu na naɗa tabarmin shirin namu a madadin duwa da suka taimaka shirin ya zo gare ku. da kuma ni da 'yan uwana da muka saba gabatar da 'yan mu kala-kala muke ce muku tare mu a wani makon insha Allahu. Bismillah.